بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولا أئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ta game da hullahu da rahmatu a mun kwana a cikin suratul bakara muna shahi na 92 kuma daidai da inda allah maɗaukin sarki yake cewa walwalidatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناه عليهما وإن أردت أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير A walwalidatu uwaye mata ta ummul mutallaqatu wa hinna, sun haɗe waɗanda an ka saki da waɗanda ba saki ba wakila ta tasu hinna ta keɓanta da su wa izil kalam don magana fi hinna a cikinsu ake yi su waɗannan uwaye mata ina suna shayar da da hunda 'ya'yansu, fi hukumin la a cikin hukuncin Allah li'anna hunda domin tarbiyar su belamnihin da da su ake yi tarbiyyar ‘ya'ya da nonon uwaye a salahu lahu ya yi kyautatuwa gare su likamal shabkati don cikar tausayi wa hadha khabarun ma'anahu al'amr wannan habari na amma abinda an ma'anarsa umarni. kuma umurnin na alal wujubi wajabci ne li ba'd al walidati ga sashen uwaye wa ala nadabi umurnin na akan mustahabi yake li ba'dhihin daga sashin su fa yajibu ala ummi yana wajaba akan uwa al irda'u shayarwa in kana ta abil waladi in tana karkashin uban da aura iyatan. ko kuma ba ta ƙarƙashin uban da an suke ta suke riji'i kuma ya zama wala mani'a ba abin da ke kange ta ga shayarwa min ulu ƙadari na zamanta maɗaukakiyar daraja awa maradin ko rashin lahiya awa ƙillata lamnin ko ko nono da gayar ajarin ta shayar ba da ko an ba ta ko ba wa Habu, an so hakan da ya kasance wala ya yajibu alal ba'ini da kul'in amma bai wajaba bisa ga wadda an kawa saki ba'ini da kul'in au ko wani ne au aliyatil qadar ko mai daraja maɗaukakiya. illa an ya kaba illa Allah ya kabala gairaha sai inda ɗanta ya ƙi karban nonon wata sai ita fa yajibu alaiha al-irda'u ya waje ba gare ta shayar da danta mamma bi ujuratin da jinga min malil abi ga dukiyar uba fa in adima in uban ya zama matsaci to min malil sabi a ciyar daga dukiyar yaro. kama ya tilada kamar da yake ta yanzu wa in adima in yaro shi ma matsaci na aw mata ko kuma abin nan uban ya mutu wala mala lisabi babu dukiya ga yaro wajaba alaiha janan, wajibi na uwa ce ta shayar da ita ta shayar da shiya ba ta da mata ko ɗari ba wadda magana da muke yi haza masabu malikin wannan shine masabin imamu na maliki khilafan lil salasa amma saɓani saɓani ga limamman sani guda uku inna al'umma lalle uwa la yajibu alaiha irda'u waladiha mutlaqan wato ita uwa shayar da ɗanta bai waje ba gare ta mutlaqan kuma saboda ah, mudallaqatun aula bai waje ba ta shayar ɗanta shi an sake ta ne ko ba sake ta ba raja'iyyatun aula an yi mata saki riji na? ko ko ba mata saki riji ba saki abin nan na ya amka na gairuwa in yana yiwa wata ta shayar wallahu a'lam Allah shi yasa asirin lissahi uwaye mata suna shayar da 'ya'yansu mamma haulaini shekara biyu amaini shekara biyu kamilaini sifatun mu'akkada li'an al-haula mimma yatasamahu fihi domin haul yana cikin abin da ake samu samuhi wa ma arba'atu wa 20 shi ne wata ishirin da 24 lakin na haza ta hadha tahdid laysa muta'ayyinan sai da cewa shayarwa shekara biyu cikakku ba tilas bane ma'a tarali tare da yarjejeniyar uba da uwa bal liman arada an yutimma rada'a a an yi wannan magana ga wanda ya muradi yannu ya cika shayarwa haza hadda amma wannan shine haddi inda tanazu ijdaudeni in mata da ni sun kai jayayya an ka sai kotu to shekara biyu cikakku su ne iyaka fi mudatar rada a cikin mudda shayarwa faman da aminu ma duk wanda ya kira zuwa gare su ila ikimalil haulaini zuwa ga cikin shekara biyu uba ko uwa ba zalika lahu wannan ya samu wannan dama wa khiza minhu amma an riko gare annar rada'ata shayarwa al-mukhrima mai haramtawa jariyatu majaran nasab wanda ke gudana mu gudanan nasaba iya mata na fi haulaini shayarwar da an kai cikin shekara biyu ga haihuwar ɗa shi ke sa ya haramtar da aure shi ke sa a ce wannan ya zan ɗan uwa izduwan bin iha da ƙarewa waɗannan shekaru tamarra za a shayarwa ta cika wala ibrata lima ba da kuma babu ko kula ga abin da a bayansu illa anna ma qaraba shay sai dai abin da kusanci abu falahu hukumu yana da hukuncinsa wa annahu yajuzu yana halatta an tanqusal mudda a rage mudda amma zukira ga abin da an ka ambato ba kama zukira ba ku gyara shi wa alal mauludi lahu ya samu ga uba wa huwa al-abu shine uba rizquhunna ci maka su mata idamul walidati ciyar da waɗannan mata masu shayarwa wa kiswatuhun da suturarsu wajaratun alal irda'i jinga akan shayarwa idza kunna bawa'in in sun zamba an yi musu saki bai bil ma'ruf da kyautatawa shar'an bi qadari daqati gurgudun ikon shi uban mimma rawahu hakim daga abin da imamu hakim ya ruwaito wa bihi kuma abin da zan ikon sa min mara ahu hakimu ga abinda alkali ya gani wabihi wasu kuma ya shi a ikonsa la tukallahu nafsun ba a tilasta marai illa wasu haka abin take iyawa dakata ikonta mab'ulun sani da takallufa huwa ta'lilul ijabil ma'un wannan shine illantawa dalilin kawo wadawainiya wata ƙayyidu habil ma'aruf da kuma ƙairinta da cewa a yi da alkhairi la kada a cuta bi fatihar ra'ilil jumhur na hayu wa ban muharin da kasiro abi amru wa habarun bi ma'anan nahi badalun an qaulihi ba ala qaulihi ba la tukallafu wa asluhu ala qira'atayn da bil Kasari. على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول كده إن يذهب هو لرسم فاعل ألا تدر بولدها بإساءة جزائه kada uwa ta cutar ga ɗanta in ya za haka nan kenan kenan ta munana da kalatinsa wa tarko da barin ta a hudhi je wayarsa aw irja'ihi ila al-abi ko ko mai shi zuwa ga uba ba da ma ya alafu ya saba da ita yan uwa sai ya ta tuta mada ta ce ba ta ci sai ba ta bashi mamma ko ta mai sai inda uba bayan ya saba da ita awul ma'ana la ta darru zawjuha kar cutar da mijinta bi sababi waladiha don danta bi an ta daluba minuta ne ma ga miji malan yalzamu abin da bai rizance shi ba min rizqi ana arzikin ta nace makanta wa kiswata rasulata aw na'iman an fa'ila ay la tudar wal walidatu ita walida kaka cutar bi waladiha bi sababi walida don danta bi man iha shay'an mimma wajaba alai ya zanta hana mai wani abun da ya wajaba kansa min rizqi hana azkinta wa kiswata ya rusurata aw hadhihi min ha ko a amsha dan kenan ka a tuta ma uwa don danta liman iha shai a hana ta wani abu min ma wajaba alaihi min rizqi hana abincinta wa wata ya rusurata au azi ko amsha ɗan min ha ta wa qarrad yabi irra'i kuma alhali ta yadda da shayar da shi majjanan banza au bi misli ajri misliha ko kuma ta da ta shayar da shi a bata jinga irin ta au duna hukuku abin da bai kai ba au hukuku abin da aka sama gare shi wal haq ala al awwal haƙƙi bisa ga nawar ko lil walidi ga uba yake wa ala sani lil walidati wala yadaru mauludun ka cutar da abin haihuwa mauludun lahu bi waladihi abin haihuwa gare shi don dalilin ɗansa da sau bi an yi kallon kaɗa ka ji aza ma uba abin da bai iyawa wa fi ihtimalani na akwai abin da kaddi biyu almutaqaddimani wa su gabata guda biyu wa idafatul da ila kullum min huma jingina da zuwa kowane daga cikin su fi da ayani lil istidati wa ala rawali siyasa mu ga uba wa abin nan ɗan. ai warisul ai magadin uba sani shine yawo ai ala walihi akan waliyin sani mali cikin dukiyarsa misal zalika misalin irin haka allazi alal abi wanda ya samu akan uba don haka in uba bai da cikin duke ake shayar da shi mamma kenan lil walidati min min na arziki wa kutuwa da sutura aw muradu ko ko abinda an manwa warisul sabi magadin yaro shine uba wa kullu man yarisu duk wanda ke gado na inda adamil abi in babu uba wa ala hadha wa ma'ana qawluhu mislu zalika inda malik ma'anar zancen sa mislu zalika eh, eh, ko imamu na maliki wa shafi'i Allah ya darra kada a cutar da shi wala shai'an alai balle wani abakan sa min rizki wal kuswa da sutura asabatihi ka a cutar da wanda zan daga cikin magadansa asibansa asabatihi ba min warisi asabatin ba karjar jika makaka, wal akhi da dan uwa wal ammi da babbo wa min huma da ƴaƴansu yujbaru ala nafqati sabi ala kullin bisa kowanne alaƙar da sahabihi minu wato idan babu ubadu waɗanda ya akwai ɗaya daga cikin su ana dolanta shi ya bayar da abin da za a ba yaro ci maka gwargwado rabonsa garai in ya mutu na gado wa bihi qala ahmad da wannan imamu na ahmad ya magana wa qila man kana minhu zarahimin duk wanda amma abuci mahaifa ana amsa ci maka yaro a basuwa don a sha da shi mamma duk wanda amma abuci mahaifa muharramin wanda azu muharrami kama qala abu hanifa ta kamar da abu hanifa yace wa yadkhulu inda kul khalu gun imamu abu hanifa kanan uwa ya shiga kowanta wal ammu babba ya shiga kanan uba kowa ne wa ya kurga ma amma an hida yayansu ba shiga ba wallahu a'alam Allah shi sa a fili littafi ne fa ya arada alwalida ni uwa da uba in su ne fisalan yayi fidaman yayi lahu ga yaro qabla haulaini gabanin shekara biyu sadiran wanda ya tuzgo an taradin ga yardedeniya itewa wa haɗo baki min hona gare su wata shawarin da shawara bai nama tsakaninsu liyar hara maslahatu sabi don maslahar yaro ta bayyana fihi ciki wa ta bara an lura da ittifaqo ma su limalil abi don abinda aga uba min alwilaya na shugabanci wal ummi abinda aga uwa min sharqa na tausayi wani za don haka idza ikhtalafa in sun ba. hudda lahuma bil haulaini ana iyaka cewa gari shekara ne ta ce za ta yaya yawo uba ce bai yarda ba ita ko sai ta shi ko ce katta to an sai kotu za a tsaya shekara ne wannan shine haƙƙi wala junaha alaihi ma babu laihi gare ta uwa da uba fi zalika cikin wannan izalam ya durra bil wal in bai cutar da yawo wa ya aratu wannan kadabul lil abai in kun yi niyya ya ku ubanni an tassar da uku shayar da auladukum ƴaƴanku marabi'a waɗanda ake ba mamma gairul walidati ku ba da wasu su shayar da su ba uwayensu na abin da suka yi su ba idza abainal irra in sun ki shayarwa aw ta'azzara ko shayarwa tabbuwa ya bi illatil inqida lamni da illa yankewan nono aw irarati tazawuji ko ko ita tana ne ta aure don haka ɗanka bai ya kange ta fala junaha alaikum babu laihi gare ku fihi ciki idza sallamtum idan kun ka mika ilaihin na gare su ma ataitum abin da kun ka ba su min maddal hamza lil jumhur wal qasr lil kasirin aradtum kun kai niyya ita ahu bayar da shi da na garin su min al ujurati wa qila idza sallamtum ila al walidati in kun ka mika zuwa ga uwaye ujurata jingara da'ayin da shayarwa su bi kadari gwargwadon ma arza'an abin sun ka shayar bil ma'aruhi da kyautatawa bil jamil da kyaukyawa ka ibin nafsa kamar jin daɗin rai da zalika Ma'as sururi tare da farin ciki wal qawlul jamilu da magana mai kyau ma amkana yadda yake yiwuwa a tayo amana na ha'a aminci min tabridihinna na sakacinsu muta'alliqun bi sallantum wa laysa shar'an li jawaz al-istira'i wannan ba shar'i na ba ga halaccin sharuwa bal tanbihun ala ma huwa al-aula na ga abin da yafi wal asalahu da abin da ya zama yara li tifil ga yawo wattaqullaha ku tsoron Allah mubalagatan fil mahabaza ku kai matuka ga tsatsarewa alama shari'a bisa ga abin da Allah shar'anta fi amrul adafa daga al'amarin yara wal marabi'a da wanda ake shayarwa mamma da mahu shayarwa wa alamu ku sani annallaha basirun Allah mai gani na bi mata amalu da abin kuke aikatawa la fa alaihi shay'un kun bai koyuwa gare shi wa jazikum Allah na saka muku ala a'malikum akan ayyukan ku huwa hassun wannan kwadaitarwa na wata hadidul tsoratarwa Allah ganar da muwa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير to wannan an yi magana akan abin da shayarwa kuma an kai matuƙa yanzu ana magana a kan idda waɗanda an ka mutu an ka bari wallazina fauna waɗannan da ana karɓi rayukansu ai sassaufa adalun ajilin su taccika ƙalu ana cewa ta a shay'a huwa wafiyan ka rike cikakke bi ma'anar ya mutuna waɗannan da sun ka mutu wa ƙuri'a yutawfuna bi fatahil ya'i an yustawfuna adalahum an ka cika musu ajullan su suwa minkum daga cikin ku wa yazaruna sun kabar yatrukuna sun kabar azwajan mata to su matan da an ka bar ya tarabbasna yanta zirna su yi saurare bi an fusin na kanunsu ba a dahun bayan mazansu anin nikahi gabarin yan aure wa ma ya da'u ilai kuma kan su yi abin da ke kira zuwa ga aure minan zinati na ado bil mazbugi abin da an kari ne bil humrati da ja wa gairi ha da waninta min ma ya tazayyanu bi ga abin da ake ado da shi kai wa kullu sawbin rafi'in duk tuwa wanda an madaukaki wa ya abayada ko harina wa bil da kuma mun da ya ado hataman zobe au halhalan ko kwandage wato kenan mun do kawa au tuwaran ko zabba au kursan ko kuma yan kunne wata ɗayyubu da sa turare walau fi dahani ko da cikin mai walkuli da kwalli dukkan da su sa to shi kwalli illa ne da zuracin sai don lalura to in za ta sa shi wata ka sahilu ta sa kwallin lannailan da daddare watan sahu ta shahi shi na haran da rana mu yadda ta kaba muna tare da kuwa wala ta karuju ta hita illa li da duratin sai don lalura da sirwa wadda take karkatar da ita na haran da rana wa tarji'u ta dawo wa tabitu fi baitiha ta kwana gidanta kar ta kwana wani wuri to waɗannan da an ce su yi saurare arba'ata ashhurin wata hudu ashirin da kwana goma minan layali na darai wa hadha fi ghairi hawamili amma wata hudu kwana goma ga waɗanda ba ga waɗanda ba masu cikuna ba fa'idatu wanda suka idda mahu ciki an yaga ala su aji hamla wanda cikunan size bi ayati dalaki da ayat da atan cikin suratul dalaki wa fi ghairil ima'i kuma yanzu ba bayi mata ba alan nisi min zalika su ko za su yi rabi bis sunnata ga sunnan manzon Allah wa amma waladu amma da iza mata an ha sayyidu idan sayyidi ya mutu ya bashi ko wa ummu waladi ko da ummu walada ba ita ba ita kan iza mata an hasa idan sai idan ta mutu ya batta aw a ta ka ko yan tata isabra at tayi tsalki bi hailatin da haila inda wa inda malikun go imamu na maliki wa shafi'i wa ahmad in ta yi abin nan in ta yi istibra'i da haila guda ta yi tsalki yayi khilafan li abi hanifata amma sabanin imamu abu hanifa limamin sani yace anna iddataha salasu hiyadin iddat haila uku wannan limamin sanin duniya abin da ce kenan fa za ajala ajalahunna idan ajalin su ya kai ma'ana idda ta kare in qabat muddatu tarabbusunna wato idda abin nan mudda sauran ta kare to fala junaha alaikum babu lahi gare ku ayyuhal awliya ya ku waliyai wal hukam ya ku kotuna masu hukunci babu laihi ku kyale su ko ku samu su ido fi ma fa'alna ga abin da sun ka aikata fi an fusin da a kansu mina ta zawo na ya aure wa ma duna ku abin da abin da bai kai wannan ba mina ta zai na yin kawa wa tarki istida da bari ne baka kama eh, in sun kai ga wannan babu dai bil ma'ruf amma da kyautatawa shar'an su yi abin da shar'a ta san kyau ne wa in fa'alna ma yankiru shar'u amma ko sun gama idda sun aikatar da abin da shari'a ta kyamata to fa alal awliya umman hunna ya samu ga waliyansu hana su wa illa yamna in ba su hanu ba wa in yamna in ba su hana su ba su waliyai fa alaihim aljunahu lahi gare su yake o o na abdullahi yace wal manaki da kasiru kasiratu abubuwan kyama masu yawa na abinda ake wanda bai kamata a yi ba yawa gare wallahu khabirun Allah masani na bima ta'amaluna ga abin da kuke a aikatawa alimin bi bawadi Allah ya san abin da ya boye ne ka zawahiri wal khibratu abin da ake ce ma na khabirun din nan da yace ilmun sani yutawasul ilayhi bi tafakkuri ilimi na wanda aka saduwa da shi da tunani wa ma'anahu fi sifatillahi amma ma'ana take sifar Allah al ilmu sani bi kunhi shay da ne abu wa haƙiƙati da haƙiƙaninsa ni a gaba wa alaikumus haka ban ji ba eh eh lalura duk wadda an wadda wadda ta zama lalura ta shari'a ta san da ita yanzu in wuta ta kama gidan ba ta yi ta Eh? in ta zauna ba ta da abinci ba ta yi ta to ga sunan in ba ta labata zai da abin likita in tana da in tana da wani abu da ya can mai amfani wata ce so yanke ba ta yanke ta dawo gida a eh, to shi na to mu sai karatu ah, an ka ce bai abin amfani bale makaranta eh da haka ai eh. ya kawo musu ba nan ba haka nan na ba yana yiwa abin da jingina gari duya ya su ƙarfi eh. yanzu ka ji karatun da an ka yi ko ba nan na ba ka ji karatun da an ka yi ba cewa a tafsirin shekaran jana ko ko binin kabinashin cewa abin nan masu tahiya su yi azumi amma abin nan an halata musu ci amma su yi azumi ya yi sai aka ce amma imamu dawudu zahiri shi ya ce in mutum ya yi tahiya ko bai yi azumi ba ko ya yi azumi bai yi ba sai harama eh jiya na ko? ta sai mutai karatu to mata eh? ai za a cika kwanuka wannan wata da an kama tsakiya ta yi sai a cika haida na biyu shi ko na biyu a cika talatin to hmm. mutai ولا جناح عليكم فيما أمرتم به من خطبة النساء أو أكملتم في أنفسكم علم الله أنكم تكفرون تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم wala junaha alaikum babu lahi akan ku fi ma arabtum ga abinda kun kawatar lawahatum kun kawace shi kun kawace bihi da shi min khidmatin nisa na neman mata an hunna azwajuhunna waɗanda mutanen abinda mazajen sun ka mutu sun ka bar su wato fil idda cikin idda ah, babu laihi ku yi wani abu na magana wanda kuke karkatar da ita shine lawaha ko kaɗan karkatar da magana ga inda ta yi ga kuma inda kun kai ƙalar nasi imamu nasi ya ci fi madariki tanzili wa abin abinda ake ce majirwayi an taskura shay'an ka ambaci abu ta dullu bihi ala shay'in kana nuni da shi akan abu lam taskuru wanda ka baka ambata ba eh, ko kama ya al muqtaj kama ya da mabukaci ke cewa lil muqtaj ilai ga wanda yake bukata zuwa gare ji'ituka na zo malu usallimu alayka don ima sallama wanda za ku wani don ɗaya magaita eh, mi shiga miki da wani abu shika to awo wani an zo ila waje hikal karimi na zo don in bibi kusa ga taka ne karinci ko zo inda kuke bai koma haka nan wani zala qalu don haka malamai sun kace wa'udhu zo gabe zalimi minni ni ta ai sallama ta zuwa gare ka ya ishe ni biyan bashi mhm. inta ƙarar mufassiruna ka ɗaunika laha kamar magana ka gare ta ita matar innaki la jamilatun hey wallahi ke mai kyau kiki kuma yanzu da misalki wa ka samu irin ke tebe bai su uru baragi mai fiki da yawa mai kwaɗayi ga irin ki bai same ki ba au uridu ta zauje ko ko ce ka gane ni ina da niyyar in aure ga ta zamani ni shi ka nuhi in samu da awai wadala ha hadiyatan ko dan dauki yake wata ya mata wala su isi lil halati lakin khussat bi talabin nikahi amma da an ce kai ba sai a ga magana aure ta amma suna halila amma sai da an ambace da ga hidi ba ta armi aw akarantun ko kun ka boye azamar sun kun ka boye fi an basu kun cikin kanunku azu ne kayan ne ni a armen su men gaira ta aridin ba da durwayi ba la ta ba da bayyana ba ko kun ya gana alim Allah annakum satazkuruna hunna Allah ya san ba ku iya hankuri sai kun bayyana an gane shi bi qulubikum ku za ku ambata ku abin ku tabbatin zuci wala tazminu ala sukuti ba ku iya hankuri akan shiru li'anna shawata nafsu don shawar rai wa tamani da guri kalla an ya halu anhu adin yi kaɗan na kwarai ba samu wanda da shi ba wa fi naw'u tawbihin ai faskuruhunna Ku ambata walakin la tuwa'iduhunna sirra sai dai ka kuma musu alƙawali ɓoye. a alƙawla aure ba nikaha aure bi ma'ana al'aqal kulli wa fihi wannan majazi na na majazi li anna alwada'a tujawuzu anhu bi sirri li kaunihi la yaqau galiban illa fi sirri don galibi bai akwai sai boye summa tujawuzu bihi an al'aqal sannan anka eh, jawwaza da shi wajen wajen kulli li'annahu musabbabun anhu don shi ya sababar da ayi abin boye kana akai gare shi wa alaqatul awwal alaqan na farko mulazimatu shi awal alaqan na farko wasani tasabbubu dalilantaka illa an ta taqulu sai dai ku faɗa ƙaunar zance ma'arufan wanda shara ta sani shara'an bi an ta'aridu wato ku gitta wala ta sarrafa ku bayyana amma ku yi jirwayi wal min minhu mahzufan ai la tuwa'iduhunna muwa'adatan Kakwai musu alƙawali muwa'adatan alƙawali illa muwa'adatan ma'rufatan sai alƙawali wanda yake sananne ga shari'a aw illa muwa'adatan bi qawlin ma'ruf ko kuma alƙawali da zance mai kyau wa fihi dalilun wanga shi a hujja na hurmatu tasrihu ka kidabatul mutaddati haramcin neman wadda an mai takaba mai idda wa jawaru ta'adda halatin jawayi la hagarita a anan tabir tahrimi wajen abin da shahi nema wajen idda dole sai ga gehe do a ko dai wanda an kawa ba'ini ko kuma wanda an ka mutu an ka bari amma mutazawwija ba samun tabir tahrimi nan ba tabiru tahrimi ba eh haram ɗaya na a mata wani eh, in ta nan mu'utar da in ta gashi nan to in ta zan mai idda in mu'utar da talwafati ko ittifakan waka za fi mu'urtul firaƙi ba'ini haka nan mai idda saki ba'ini alal azhari muna tare da kuwa eh to su ake magana wala ta ta'zimu uqratan nikah kakku yini ya qulla aure ai aka da qulli ne mu mubalagatan fi nahyi awal ma'ana la ta taqada uqratan nikah kakku yanki qulla aure li'an asal al-azmi al-qadaw hatta yablugha al-kitab sai abin nan takarda a rasit ta kai ma abin abinda an ka rubuta min lita na idda ajalahu lokaci ne ayyanta ya, ya tuke wa alamu ku sani anna Allah ya alamu lalle Allah yana sanin ma fi anfusukum abinda a cikin kanku ranku min al-azmi na niyya alama la yajuzu bisa abinda bai halatta fa ku sauna ta an yi aqiba kun shi muku azaba idza azamtu in kun kai niyya wa alamu anna Allah ghafurun kusan Allah mai gabara na liman ya hazarahu ga wanda ya saunace shi wa minuhu daga ciki ne akwai man azima wanda ya niyya wa lam yaf'al bi aikata fahisha alfasha ba min al ko ba haka ba yayi niyya alfasha bi aikata alfasha ba ashiyata min Allah dan tsoron Allah wa lam yaf'al bi aikata ba ashiyata min Allah halimun Allah mai jimina la yu'ajilukum bil uqubati Allah bai muku gaggawa azaba Allah kada ka azabtar da muwa ko ci gaba aha <laughs> mai miji eh, matar da mutum ya saka saki ɗaya ko biyu tana idda to in wani ne da cikin idda aka kulla almin cikin idda ko ya taka cikin idda raba almin ɗaya za a yi amma gaba yana itar baya aure ma ba ta haramta gare shi ita ta aka magana ka gane yanzu a'a saki ba ni uku uku kuli uku ba ni na amma bayan sugura uku shi nina bayan kubara da batti cewa na yi miki suke batti to ci gaba لا جناح عليكم إن طلقتم النساء wala junaha alaikum babu lahi gare ku in dallaqatumun nisaa in kun kai ne rab da mata malan tu masuna matuƙa buka shahe su bole hamza wa sa'i su masu hunna ay tujami'u hunna aw lam tawrilu lahunna farida ko ku yanka musu sadaki ba maharan wa ma da mazriya ta zarfiya wa farilatan bi ma'anan mafarulatun maf'ulun bihi ai la tabi'ata alaikum babu lahi gare ku fi dalaqi a cikin saki zamanu adam al-masisi lokacin rashin shawarsu wal da rashin yanka musu sadaki bi ismin babu lahi wala mahara qala fil jawahir al-hisani ya wada cikin jawahir al-hisani lamma nahar rasul lokacin da annabi ya hani ana tazawuji gaban armilin zawaqi don dandana wa qada'u shawa da biyan shawa wa amara ƙasa da dawamu su ma niyyar wato nuhin dawama abu abukantaka waƙa'a fi nuhusil mu'mina sai ya fara cikin rayuwar mu'minai anna man dallaka wanda ya saki mata ta qabla al-bina'i gabanin bina'i kad waqa juz'an min al-makru ya aukar da wani juz'i na abin kyama fa nazara aya sai ta rabi'atan lil junahi zalika tana dage laifi akan haka intaha wal mawhumu annaha law kana mamsusa ko da wanda an ka shahwata fa alaihi al-musamma aw al-mahar maharul misli ko ya bata abinda an ka ambata na sadaki in an yi abinda nikahu tasmiya na ko kuma ya bata ma'arul misli wa illan tu masu in ba shaheta ba lakin miya laha sai dai an bata sadaki gare ta fala halisul musamma an ba ta abin abinda an ka ambata kenan shi za a bata fakat to faɗan liƙuhu na ku rab da su wa matu'uhu na ku jiyar da su daɗi uɗuhun na ma ya mata bihi ko ba su abin suke jin daɗi da shi lijabri don ɗora i kashin ɗalaƙi cewa saki ka sake ta to ka ɗan samu wani abu ka bata mana alal musu ya samu ga wanda an mawadaci gani yi mawadaci minkum cikinku don Allah kadaru shi gwargwadonsa ko ba haka ba ai ala kullum min huma kowanne cikin su ma liku abin da ke iyawa waya liku bi ya dace da shi wa yufidu annahu la nazara wannan ya ba da fa'ida babu dubi ila kadarin zaujati bisa gurgurun mata a ga abin da matsayinta da darajarta a sai dai a dubi miji mata'an tamti an jiyarwa daɗi bil ma'ruf shar'an sifatu mata'an haqqan sifatu saniya ko na tsallaka a alal musu musi qarar hugo بتسكين الدال للجمهور وحركها همزة habsu. wa alal المقتري ai dayyikun rizqi mai kumcin arziki shi ma kadarun gurgurdan sa ai ala kullum minhu ma ma yadiquhu wa yaliqu bi abin da ya dace da shi wa yuhidu annahu annahu la nazara ila qadari zawjati mata'an tamti'an bil ma'ruf shar'an kibata mata'an haqqan kibata saniya ai wajiban aw mazarun mu'akkad wajibina haqqan wajibina ala al muhsinina al mudiina masu da'a aw al muhsin ko kuma su kyauta ila al mudallaqati ya ambata cikin aya nikahu tahwili kenan amen tahwili kenan a kulla aure ba a ambata sadaki ku sai can tsakanin ku yanka eh wa mutu'atu mudallaqatu kuma da mutu'a ta wanda anka saka jiya da ita dadi wa nikahu tahwili huwa sukutu shine shuru ga yana a kenan an ta aini sadaki hina al'akan lokacin abin nan kulli wato kenan idan mutum na da ya mabida sun kai yawa sai wace kowa sai ya kira wanda yake so ba sai a kulla aure sai ya ce ku cancan yanka sadaki da kai da ita tana da hankali to mu zo wa wani zalika ila zauji a jingina wannan ga miji ko kuma shi miji sama jin daɗin an yi mai abin da ya kaso awul wali ko ku wali au gari ma ko sun sun mala da kulu bi hata yu ayyana bai duhuli sai ya yanka mata sadaki wa in fara lahu aduhuma in ɗayan su ya yanka fara da al guda yadda lazimahu waɗan fara laha sadaƙin ya yanka masa sadaƙul misili aw a kasar ko kuma ya rika sadakin tankarta lazimha bi khilahi al-aqli sabana kadanna illa an tarda bihi sai ta yarda da shi in yanka masa sadaki wanda bai kai sadakin ta ba wa in lam tarda in ba ta yarda ba khuyira zawju an ba miji zabi bayna sadaqil misli tsakani ba ta sadakin ta na tanka wa bilaki ko sakita eh ba ba ta tarniya wa kullu hadha in kana ta'ayinu qabla al-bina' amma duk wannan in ya za ayyana wa gabanin bina'i na wa huyar yalzamu ha sadaqul misli in ko ba an yi bina'i to sadaqin tankalifin ce ta dole na sai da shi eh. wa in mata in miji ya mutu qabla duhuli gabanin duhuli eh wa in mata wa in mata in miji ya mutu qabla dukhuli gabanin dukhuli wal fard da yankawa fala sadaqa laha babu sadaki gare ta khilafan li abi khanifata sabana abi khanifa ya bi da dai ba a yi duhuli ba ba a yanka sadaki ba to sai ta ce zuwa da wani miji fala sadaka laha khilafan li abi khanifata amma sabana imam abu hanifa in dai an ne ma. an ka yi gamsako ta yarda ka yarda uwayenta sun yarda sun baka ko ba yanka sadaki ba shi in ta mutu sai an yi sadakin tanka kuma bayan sadakin tanka wala hamira su ittifaqan eh wanga wanga ba abuwa ni ba yana ba eh ittifaqan ta da bisa malamai in dai an ka baka ubanta ya yadda kai ma ka ka karba amma ba a yanka sadaki ba in kan mutu ba a ba ta kuɗi da sadaki amma ana ba ta gado a to a nan ce an kai kowa sai ya karatu ka zama alkali ni ka ce eh haka ne ce ai shi na nace baka ci an kai kowa ya karatu ka zama alƙali a ko ko ko gura na wadata bashi eh an to shi na yi inda aka sa alƙali a rika littafi sama na ƙasa kuma shi zai hukunci risala ta an bashi amma sai zan kan risala ƙasa yake ya aka ce to kai mallan in shiga wuta wannan mina za a yi wuta ta an kai wallahi ko ko ba wuta an kai ba wanda wanda aka sa alƙalanci ko risala ba ya riko ba kuma aka ce wakila Allah na shin ba haka da tsayin dama kullum in ba aiki da ilmi ilmi zo sai zan ba <laughs> ittifaqa hanka ce ko akwai mai mata guri to ba ga shi na ana ba ni ana muka yanzu to ban ji ba wa ammal mutahatu amma jiyarwa dadi wa mustahabatu inda malikin mustahabi ya ta go imamu na maliki wa awjaba abu hanifata wa shafi'i wa ahmad mutu'a gun imamu abu hanifa da imamu shafi'i da amr wajibi na fi man dullika ga wanda aka wanda aka saka qabla al-fardi wal masjid gabani a yanka mata sadaki gabani a shahita ka bida kun kare abin nan na yarda ka yarda an basuwa sai kuma kun kawace to ka samu ko tun goma ka bata da ko dubu ɗari biyu ta ɗan samu gyara ah? <laughs> wa ‘yan farar da ha maharan ‘yan an ka yanka mata sadaki a waje ba nisu har ya waje ba haramin sadaki almahuru wanda an ka farlanta wala mutu ata laha ba yanka mata ba jiya da ita daɗi muna tare da kuwa wala mutu ata lil madkhuli biha inda abi khanifata wadda an kai duhuli ita gwa imamu abu hanifa ba a yi mata mutu'a li'annaha tastahiqu al-mahara kamilan don ta cancanci sadaki duka wani shafi'i wa amadu ahmadu fiha qawlani amma imamu shafi'i da amadu akwai magana biyu wa alaha hadimun abinda a sama jiyarwa daɗi a bata hadimi eh, da so abin da an ka da an ka rabu sai ki to gabawa don ki samu mai miki da an ki armi wani miji wa ha. dir'un wa himaru wa izaru mai tsakiya a wa daɗi a ba ta riga gama irin riga gama tsada sana ba ta irin mayahin nan abin nan ni suka ce mata balaki ni eh balaki ne eh ko ba ka suka ce mai ba wa izarin da kwarzalle eh, mai tsada wa aqallu amadu na zalika mai karancin da wallahu alam Allah shi sa asiri littahi ne ni ka ce Akwai albarka, aka maka labar sai tambaya ɗaya wata wani bawan Allah ya rubutu.

to a aye ce shi tsaya sun haka kace mai rago ya tsara wa ‘yan ƙaba ga wata raka wu'in inda hu o waje atu kai kace a aje mai ta gida ɗauku zaun kuɗi jama'a da ya karanta bai ce ya ce aje mai ba a tsaya dai kai ka karanta a kace a ajiye mai sai gida ɗauko su ya faɗi haka mu kowa ya ji dubu talatin an ka sayi kuma ya bada dubu goma sha biyar eh. na shi shi mai ɗauku sha biyar me ba bashi

shi da kai ne yake ya bar rago yake a aje mai ya ce gida a kawo da kai ne ya hudu haka to amma yanzu ya canza ya ka jiya ya ka jiya inda da an ka yi ciniki an ka sallama mai ya ci to ga ragonka na yana zaman ka in Allah sana ka cikin kuɗi zan cika in ɗauka in ban samu cikin kuɗi ba to da Allah ya mai kala ya ce mai to to kaga rago har yanzu bai ta hannun mai sayi ba amma in mutum ya sai abu bayan ya sai abu an yarda an amshi kuɗi ne da an kai ciniki ciniki ya faɗi yabba shigo wani to ajiya ta bari aw wa in raka wa tarakahu hu, wa huwa ato. wanda an ka ba ajiya ko amintacce na ba mutuwa ba ko sace an ka ne biya

yayin gabatar da wanda zai addu'a ranar lahadi da ana guda mana suna da siya kuma suna ba da kuma da a masallacin ginga ranar da karatu rana a nan insha Allah kada a manta da wani wanda za a gudanar insha Allah makaranta da ma'anar da gidan malam Musa da mara halaji sun zai wannan walima insha Allah rana a nan suka yana da ke mu da wannan sara sannan kada a manta da ainihin karatu alal misali a masallacin gobirawa insha Allah Allah ya ke mu da wannan sara sannan kada a manta da karatu ya da tsari ne na ranar juma'a kamar da ake gabatar da shi masu suna islamiyya da fadin misalin tsara ya ke zuwa kuma da yake da ala ya ke mutum da ba mu nasara a yanzu